ya yi daidai da yau biyar ga watan hudu watan rabi'u thani na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka koma shi madina yau shekara ce ta dubu da da da dari hudu talatin biyu wanda ya daidai da talatin daidai ga watan uku na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da daya ga mun dawo cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhin usuli sunna sunna na imam ahmad tare da sharhin shakrabe a wannan garaji ta alhaji salisu mai sai a gabacin gidan koko a birnin maradi daga cikin darasin da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na sha uku insha Allah yau za mu tashi ta harimul khuruji ala musulmi na haramcin ɗaukan makami na tawayi akan shugabannin musulmi haramun ne amma gabanin mu ci gaba da karatu ina son in isan muku da sako na ta'aziyya na rishi da duk ahli sunna muka yi na wani daga cikin manyan malamanmu ɗaya daga cikin shugabanni da ƙungiyar ahli sunna a najeriya shine shek imamu ikara allah mai wa'adi yau da ranar nan kenan allah ji kanshi allah ya gafarta mai ayyukan da suka ma addini allah ya ci gaba da gudanar mai ladar shi sannan zira'ar da suka bari Allah sa mata albarka mu kuma da suka bari kan wannan aiki Allah ka taimake mu akan kawo ci gaba ga musulunci da kuma cikawa mai kyau to sai ci gaban karatu wanda suka bar mu muna yi Imam Ahmad ya ce wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina kanan nasu ijtama'u alaihi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayi wajihin kana birrida au bil ghalabati faqad shaqqa shakka hadal kharij asal na. wa khalafa athara an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa in mata al alaihi mata mitatan jahiliyatan imam ahmad ya ce duk wanda ya kuruji ya ɗauki makamin tawaye ya yaƙi wani shugaba daga cikin shugabanni na musulmi wanda mutane sun kasance sun haɗa kai akan cewa shugaba ne sun mai ikirari sun tabbatar da shi a matsayin shugaba a matsayin halifa ta kowace huska ya kasance shin da yarda da zaɓe aka zaɓe shi koko da rinjaye ne ya yi rinjaye ya samu ya kwata da bakin bindiga ta ko da kancakalin shi ba kada shakka hadal alkhariju asal musulmi to wannan ɗan tawaye da zai faɗa irin wannan shugaba to ya tsage sandan musulmi gida biyu da musulmi na abu guda suna biyu shugaba guda to yanzu ya raba su gida biyu wa khalafa al-athara kuma ya saba ma hadisai duk da suka zo an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ma tal khariji in wannan mai kuruji wannan mai makaman tawaye idan ya mutu alaihi akan tawayen mata mitatan jahiliyatan ya mutu mutuwa ta jahiliya abin nan ba karami bane abin da za a ce kayan mutuwar jahiliya ba karaman abu ne ba saboda haka shugabanci a musulunci abu ne muhimmi gaba ce babba mai karhi sai shak rabi ya taho shi kawai ba mu sharhi ya ce to a sharhu ga sharhi ga karin bayani ya ce wannan zance da imamu ahmad ya yi imamu ahalu sunna kama fi hadisi bin umara radiyallahu anhu kamar yadda magana ta zo cikin hadisin abdullahi dan umar Allah shi ƙara yarda da shi to haka zance yake cewa man mata ya karɓo hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata walaysa fi unqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan duk wanda ya saki ya rasu daga cikin musulmi ba mu baya'a a wuyan shi ga wani shugaba na musulmi kawai haka nan yake na kara zuba ga banza ya mutu akan wannan hali ya mutu mutu jahiliya kuna jin wannan ko wannan hadisi imam muslim ya tar shi cikin kitabul imara cikin sahihu nashi babu wujubi mulazamati jama'atul muslimina babu na wajibi ne ka lizumci jama'a ta musulmi kar ka wari zan ka wari kar kai haka wa man kharaja min da'ati sannan da hadisin da yace duk wanda ya hita daga biyayya da da'a ga shugaban musulmi ya zan dan tawaye mata mitatan jahiliyata in ya mutu akan wannan hali ya mutu mutuwar jahiliya shi ma wanga hadisi muslim ya fitar da shi cikin sayyuna shi kitabul imarati babu wujubi mulazamata jama'atul muslimina ana bi huraira daga abu huraira muna ji ko yace fala ya juzu kenan fala ya juzul khuruju kenan yin tawayi da daukan makaman tawayi ga shugaba duk abinda da za a cewa tawayi ne ga shugaba ko ta da wutar tawayi ga shugaba zuga mutane ga yin tawayi ga shugabanci to wannan bai halitta ba aqida ahlus sunna wal jamaa aqida annabi da sahabbai aqida tabi'ai aqida a'imma na musulunci duk wanda yi haka ya saba kuma sai ya ga sakamakon sabawar shi ba zai samu zama lahiya ba kuma zai ci wata riba ba wa qala hadha fi khilafati yazida wagga magana da ibn umar a lokacin halifancin yazid ne fa shi kuma halifancin yazid mala yace wa ta'rifuna hala yazid kun kausan halin yazid a lokacin shi ne aka yi ta wato cabir gyana amma duk da haka ibn umar ke karanta wanga hadisi don ya hana mutane ɗaukan makaman tawaye kamar yadda muka karanta cewa imam ahmad na gidan kasu yana da cikin sarkoki ya hana ɗauki makaman tawaye kaga wannan shi ke nuna abin da suka fahimta da karantar manzo Allah sallallahu alaihi shi ne babu tawaye ga shugaba na musulmi a bar shi yi zaluncin shi ya gama zaluncin shi ya kare lokacin shi na zuwa ko dai Allah ya canza shi gyara ɗabi'a shi ko kuma Allah ya kawo muku juyi wa ma zalika ibn umara tare da haka abdullahi dan umar ra'al khuruju alaihi nakasan lil bai'ati tare da haka sai abdullahi dan umar na ganin idan aka ma wanga mutunan tawayi matsayin shi na shugaba yin haka warware mubaya'a ne mubaya'a da kan ma shugaba ta kayar da ya zama shugaba to ka warware ta kun gane ko kamar yanzu a ce an zaɓi shugaba ai zaɓi ake ji hakuri a kun to duk wanda suka ɗauki makamin tawaye sun warware wannan ƙuri'ar da suka jewa wa man kharaja alaihi wa mata duk wanda yayi dauki makami yayi na tawaye ga shugaba wa mata ala zalika ya mutu akan wannan hali mata mitatan jahiliyatan hadisan suna zawa da kaihi da zahi su ya mutu mutuwa ta jahiliya to saboda haka kashe dan ya maka wata fassara can ya ce maka ai akwai abin nan akwai gaba kaza tana nuna halacci ko kaza ya halaka ka salon shi yawa gare kewaye wa ya ce ma annabi adam di ba ba abin da ya samu bangijin kai hana ku ci iccen yagga dan kai kasa kashe ka ne dan ka ku samu mulki na abada kun gane ko la an kuna wala kaina wata kuna min al-khalid min al-khalidina mala ce kenan wannan hadisai suna hani ga tawaye su ne imam ahmad ya hujja da su kuma wanga hadisin shi ma mai lambar ga hudu kasa sai mai takiki ya ce wal kissa ha muslim fil hadisi sabiq wannan kisa kamar yadda take haka haka mai kora bayanan ta cikin wancan hadisi da ya gabata da muka ambata na cikin sahihu nashi mun ji wannan ko to sai hurumatu qital sultan wal khuruj alaihi kenan kama abu guda ne haramcin ya shugaba da haramcin daukan makamin tawayi gare imam ahmad ya ce wala yahillu qital sultani wala la kuruju alaihi li ahadin minan nasi man fa'ala dhalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq imam ahmad ya faɗi abin da kaihi yace ba ya halitta ya shugaba na musulmi ko bai halitta ba ya halitta ga wani kowane ne ya dauki makami ga rai wani kowane ne minan nasu daga cikin mutane ya dauki makami ga shugaba ya dauki jama'a ana ya ka shugaba man fa'ala zalika wanda kawai aikata haka ba huwa mubtadi'un ala ghairi sunnati ba wannan dan bid'a ne kuma yana bisa abin da ba sunna ba wattare yana bisa abin da ba shi ne hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi ba aiko tare da shi dan yake kenan a sharhu mala yace to ga karin bayani yace li anna al-khuruj alaihi dan shi yin tawaye ga shugaba daukan makami garai mukhalifin lin nusus sabitati عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة dan ɗaukan makami ga shugaba a yaƙai a mai tawaye saɓawa ne ga nasoshi tabbatacci daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma saɓawa ne ga asali babba mai girman gaske daga cikin usuli ɗin ahalin sunna jama'a hatta lauka na kafirin har ma ko da shi shugaban kafiri ne shi to la ta karuji alai kar ka ɗauki makami kai ne illa idza kana hunaka qudratan sai in ya zan kana da karhin da ka tabbatar da zaka rinjayi ba wata bandar da za ta biyo baya kun gane ko in ma kahiri ne wa hunaka maslahatun rajihatun kuma akwai wata maslaha rajiha wadda a ci nasara kan tsamuta wa laisa hunaka mufsadatun rajihatun bai zan akwai wata bannar da ake ga ita ke da rinjaye ba kura aka kara to banna kaza za ta faru tabbas ita aka hi ganin za ta faru to akwai haka to ba za ka dauka makami ba ko da kafiri ne Allah sa kuna fahimtar da sanga hina idan idza amkana takallus idan yana yiwuwa a sami tsira minhu daga shugaba kafiri ba za ka to wannan lokacin sai a dauki makami a ga a kwato ma shugabanci ko mu ga musulmi amma in kun san ba ku da karhi kar ku fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ya makka bai yarda ya dauki makamin ba ba irin cutar da basu gani ba sai da ya kai lokacin da suna iya kwata shugabanci idan ya zan kuna da ƙarhin kuma akwai maslahar rajiha kuma kenan ita kuma sada marjuha ce to a lokacin kuna da ikon ku dauki makami ku kwato shugabanci ko muga musulmi wa illa in ba haka fal asalu as in ba haka ba asali shine yin hakuri hatta tiyallahu bi amri kuna fahimta mala ya ce amma wa huwa musulmin amma a ce shi shugaba yana akan halin shi musulmi ba ma dama fi da'iratul islami duk caɓi gyana da za duk laihin da za yi eh, matuƙar dai yana nan a matsayin cikin da'ira ta musulunci bai hita musulunci ba wa ma dama salli matuƙar dai shi na sallah bala ya juzul kuruji alai ba ya halatta a ɗauki makamin tawayi kan shi ɗorari ba mu kasa hatta ya rawul kufura albawaha har sai in mutane sun ga kafirci karara ga hili fa ya karuju bishurudi ko fa yi kuraju sai eh, eh, ita wayi kashe dauki makami amma da sharuɗa allati zukirat tare da sharuɗan da aka ambata wannan sharuɗa ne muka ambata kuna da ƙarhin da ku iya rinjaye shi sannan akwai maslaha raja mala ya ce na katibi bi hadal qadari muna iya gamsuwa da gwalgwadon wannan nasoshin da gwalgwadon wanga bayanin da muka kawo wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai as'ilatul darsi tambayoyin da suka shafi wannan darsi kun ga musulunci bai bar komai ba ko ba wani addinin da zaka taya cikin addinai ka samu cika da kamala da kammala sai addinin musulunci di ba da muke karanta gashi cikin shi ake yanzu duniyar nan shi kun manzan Allah ya yi wanga bayanai tun shekara dubu da ɗari hudu da yan kai amma ka gani ya yi daidai da lokaci shine mu'ujizan musulunci mu'ujizan islam ya ce a sa'adar awal tambaya ta farko idza kallama ahadin min al na fi sahabati hal ta kulu ko hal na naqulu inna kalamahu min bab min bab takallama ba'd as-salafi fi ba'd as-sahabati kayfa naruddu ala hadhihi shubha ya ce mai tambaya na iya tambaya ya ce shin idan wani ɗaya daga cikin malamai na wanga zamani ya yi wata magana game da mutuncin sahabbai shin mu iya cewa lalle magana shi ta zo babe na yin magana babe na yin daga cikin salaf an samu ya yi suka game da sahabbai kaifa na rudda ala da shubha ya za mu yin raddi akan irin wannan shubha in ta samu a cewa na ma ya yi magana sai malai yace aljawab ga amsa ya zai allazi yatakallama fi sahabati min as-salafi umar al-khawarij warrawafid duk wani wanda za ka jin yayi magana game da mutuncin sahabbai ya soke su daga cikin wanda suka gabata to wannan dan masabin khawariji ne ko dan masabin rawafid ne kun gane ko ai kun san bambancin su mun faɗi ko yace amma ahlus sunnati amma wanda ke ahlus sunna to dukkanin su um, fa ma takallamu fi sahabati ba wanda ya soki sahabbai fasalfa hadha humul khawariji war rawafid magabatan jagororin wa'anda kuke jin suna taba sahabbai suna suka su amma dai dan khawarij ne amma dan rawafidi shi'a ne na'am malai yace to amma ahlus sunnati was salaf su ahlus sunna da duk salaf yace fa wallahi sanu arada sahabati wallahi sun kiyaye mutuncin sahabbai ba wani zaka ji ya soki sahabbai wa qala umar bin bin abdul aziz yace umar da abdul aziz ya ce su sahabbai qaumin hafizallahu suyufana min dima'ihim fal alsinatana min aradi yace su sahabbai mutane ne wanda Allah ya kiyaye takubban mu daga su ba zamani dai muka yi da su ba to mu yi kokarin kiyaye halsunan mu daga su ko ka gane hikimar da ke cikin maganar nan kai dai ba kai zamani da su ba Allah ya sa baka sari kuɗi da takubban ka ka tsira nan to yanzu ka yi kokari ka tsira da halishanka kar ka zo ka sari wani cikin su da halshenka shikenan wannan ta kai hikima ta kai matuka wannan ta iya yayi wannan magana ke to kun mun yarda sai a sual tsani tambaya ta biyu wani zai iya cewa ma huwa al-qawlu fi tarki salati wa ma mada hati qawli man yaqulu wa man lam yukaffir tarika salati faqad waqa fil irja'i sha'ira amla fahal li hadhal qawli salafin amla ce wani zai tambaya ya ce shin menene rajihin magana menene rinjayen magana game da barin sallah mutum in ya yin sallah kun menene ingancin faɗa wanda zai cewa duk wanda bai kafirta wanda ya bar sallah ba hakika ya faɗa cikin irja'i ya zan murja'i kenan shi wurin shi imani kadai na isa ko ba kai sallah ba ya faɗa cikin masu wannan mazhaban sha'ira amla ko ya san ya fada ciki ko bai san ya fada ciki oho shi da ya zan dan murji'a tunda dai bai kafirta wanda tariku salatu ne ba kun gane ko sai ka ce fa hal li hadal qawli sarfan amla shan akwai wanda suka gaba suka daga cikin magabata suka tai akan wannan magana ko babu na cewa in dai har baka kafirta tariku salatu ba kai kai murji'i ne akwai ko babu aljawab mala yace ga amsa yace nahnu la na la na ataridu ala man kafir tarika salati wala nattahimuhu bal na hatarimuhu wa nu wa ha baraka allati fi barakallahu fika ya ce mu ba za mu gitta ma wanda ke kafirta tariku salatu duk wanda ce tariku salatu kafiri ne ba mu gitta mai mu ce bai yi daidai ba ko mu soki mutuncin shi kun ba mu tuhumar shi ga imani ne mu ce mishi dan dan murja'a ne muna ma girmama shi muna mutunta shi muna ganin daraja ta saboda yana da dalilai ne wanda muke kaddarawa su ne yi hujja da su ya ce Allah ya ba albarka kai mai tambaya mu ma Allah mu albarka ya ce wallazi lam yukaffirhu wallazi lam wallazi lam yukaffiruhu ya ce nuqaddiru fiqahu wa makanatahu wa'anda ko basu kafirta tariku salati ba su ma muna girmama su muna kaddara fiqihun su da matsayin su wa manzilatahum da darajar su cikin musulunci walahu adillatuhu kamata ya ce walahum ko a ko ku bani ne yawa walahum yawa ya ce walahum mu'allaqatun min alqur'ani was sunnati su ma suna da abin da suka rataye da shi cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dalilin shine suka kafirta tarikus salat minha daga ciki akwai qaulin lahi tabaraka wa ta'ala akwai faɗar Allah tabaraka wa ta'ala da yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara ga azanyin shirka da shi duk wanda ya mutu yana shirka da shi ba gafara amma yana gafarta ma abin da bai kai shirka ba to kenan in aka dibi wannan aya a fikihun ta sai a fahimci tarikus salati a iya samun tarikus salati amma bai shirka to in suka rataye da wannan kaga hujja ce gare su سورة a آية 48 ahadithun ukhra minha anna al-kufra huna kufrun dun كفر kenan sai zannan wato kafirci ne wanda bai kai kafirci ba bai kai kafirci ba da hidda mutum daga musulunci ne kenan wannan dalilan wa'anda ba su kafirta eh, tarikul salati ba kun gane wannan aya na nuna duk abinda ba shirka ba ana gafarta shi amma riƙa guda kenan ko sannan akwai hadisai da suka zo ya ce daga ciki akwai cewa kafircin duk da aka ambata cikin hadisan to yana nunin kufurin ne dole kufurin kafircin da bai kai babu ba ne karamin kafirci ne wanda bai hidda ka daga da musulunci ba ce kama kala alaihi salatu wa salam kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin wasu hadisan shi cewa la taji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'adin kar ku koma kafirai bayana sashen ku ya dora saran wuyan sashi kace ka ganan ya ambaci lafazin kafirci amma ba kafirci ne mai hidda su daga musulunci ko kun gane ko yace to wannan duk makama ce ta su iya tawi lau an can hadisi su ce ba kafirci ne na hita daga musulunci saboda haka kowane bangare da mai kafirta tarku salati da wanda bai kafirta tarku salati kowane an san yana da dalilan shi kun ba a tuhuma shi ga imanin shi kun ba a tuhuma shi da cewa murja ne shi wannan hadisi da ya kawo bukhari ya tare shi cikin kitabul ilmi babul fitani kuma babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kufara muslim ya tare shi cikin kitabul iman cikin sayyid nashi babu ma'ana kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kufara ya ce wa kama kala kuma kamar yadda manzo Allah hadi cikin wasu hadisan a talaqal kufra yayi itlaqin lafazin kafirci alaman yartakibu bisa ga wanda ya aika yartakibu ba'adal kaba'ir bisa ga wanda ya aikata wani zunubi daga cikin manyan zunubai sai ambaci kore imani gare amma kuma shi aikata kaba'ira ba kafirci bane mai hidda daga musulunci kufurin duni kufurin ce gashi kamar haka cikin wani hadisi ya ce la yasriqu sariku hina ya wa waho muminin wala ya zini zani hina ya zini waho muminin wala yantahi ibn hubatan yarfa'u an-nasu ilayhi absarahum wa muminin ya ce kuma wani hadisin amma bari in fasara wannan ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sata ba yayin sata lokacin da yake sata a lokacin a ce yana da imani mai sata ba ya sata sadda yake sata akan yana da imani sai ya rabu da imani mazinaci sadda yake zina ba ya da imani duk wani mutumin da zai ɗauke abin wani ko ya kore shi yadda ya ɗauke inda ya abin da mutane za su ɗaga ido su diba ne ya gani na wani ya ɗauke to ba zai yin haka nan ba a lokacin yana mai imani kun gane ko kenan ka gana an kore imani to an kore imani eh, abinda mutum zai gauga ganawa kafirci ko to kufurin duna kufurin ne saboda sata ba kafirci ba ce fasikanci ne zunubi ne ko ba haka nan ba a ah? shan giya ma haka nan to ce to nan manzo Allah ya yi lafazi mai nuna kufurin ne amma na kore imani amma kufurin dole kufurin ne to saboda haka duk in suka yi tawili da wannan suka mai da hadisan na ciya bayanar rajul wa bayanar shirki tarku salati za a dauke shi kawai shirkin dole shirkin ne kenan shirkul asagar ne ke ta hanya haka kowane malami daga cikin malami fahimta guda biyu kowane bangare wato daga cikin salaf ne kuma ba a tuma sha imanin shi wannan hadisin imam bukhari ya hitar da shi cikin kitab al-ashir ba babu um, babu qaulin qaulin um, Allah ta'ala eh, Inna mal khamru wal maisir wannan baba musulmi cikin kitab al-imani babu bayanin qusan al-imani bil ma'asi babu mai magana imani na raguwa da dalilin sabo sannan wani hadisin sai manzo Allah ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min haso uku qalu man ya rasulullah sabai suka ce wane ne wanga ya manzo Allah kala yace allazi la ya la ya manu jaruhu bawa'iqahu wallahi bai da imani wallahi bai da imani wal aka ce wane ne ya manzo Allah yace shine wanda makwabci ne bai amince ma mugun halin shi ba kenan yana ma makwabta mugun halin da ba su jin daɗin shi cilan ne suke zaune da shi ba don sun gamsu da wannan dabi'a ta shi ba to kaga nan shi ai kaba'ira ce yake yi ba kafirci mai hita daga musulunci ba karamin kafirci ne to kenan saboda haka kenan in sun tawila wannan hadisai akan kufurin dole kufurin ne a iya saurara musu eh, lamba hadisi kasa da mai taqiq yazo sai ce bukhari ya tada shi cikin kitabul adab cikin sahihi nashi babu ism mallaya mallaya manu jaruhu bawa'iqu wannan babu sai da ya ci gaba da cewa fa ya'ani kenan abin da yake nihi kamata awwala hadhihi al aqwala kamar yadda ya tawila irin wannan nasoshin bi ittifaqi ikhwanihim tare da ittifaqin duk yan uwansu malamai al'akarina allazina kaffiruna aidan wanda ke kafirta shi tariku salatu din duk tare da juna sun tawi da wanga hadisi akan cewa kufurin dole kufurin ne ko kun gane su ma wa'ancan da suka kafirta tariku salatu sun san cewa wa wa'anga layukan da aka wadi cikin hadisai kufurin dole kufurin ne ba kafirci ne mai hidda mutum daga musulunci to shine yace kamar yadda shi mai wagga fahimta ya tawi da wannan Eh, maganganu ya ce tare da ittifaƙin sauran 'yan uwan wanda ke ta tarihi salati su ma ya awwaluna nususa alwarida fi kufri tariku salati hazi ya ce su ma suna tawila wa'anga nasoshin da suka zo cikin kafircin mai wanda ya bar sallah tarihi salati su ma suna ɗaukar wannan nasoshin a matsayin kufurin duni kufurin ne hazi waje hata nazarin malla yukaffiru wannan shine huskan nazarin wanda bai kafirta tariku salati ba wa minhum shafi daga cikinsu akwai imam shafi wa minhum malik cikinsu akwai malik wa minhum abu hanifa cikinsu akwai abu hanifa wa minhum adadun kabirin min atba'i haula'i akwai ma malamai masu yawa adadi cikin mabiyan wa'anga da aka zana wa man salfahum da wa'anda suka gabace su la yukaffiruna tarika salati bina'an ala hadhihi al-adilla su ba su kafirta tarika salati dan dogaro da wa'anga dalilan allati turajjahu fiha indahu wanda ake ba su rinjaye su dalilan a wurinsu ko suke ba su eh, rinjaye a wurinsu yani adama takafiri tariki salati rashin kafirta tarki salati wa hum min a'immatil islam su ka wa'anga suna cikin a'imma na musulunci wa min a'immat ahli sunna kuma suna cikin a'imma na ahli sunna to in kace duk wanda bai kafir tarki salati ba murji'i ne to kenan maliku ya zama murji'a abu hanifa ya zama murji'a shafi ya zama murji'a su sun zama murji'a ko kun gane yawwa kenan in magana ce kake dan abin da ke tsakanin ka da wanda kuke zamani yau tare to kada magana ta kai ka soki cikin magabata a kai kai ce kai ba tare da ma ka gano ba sai ma ce wa ya kulu hadal kaula duk wanda ya faɗi wannan magana fa innahu wa kafil irja'i ya abka cikin irja'i kenan allazi la yakfiru tarika salati sha'a am aba kenan duk wanda ya sai a ce kenan ya abka cikin irja'i na wanda bai kafirta tarika salati shin ya so ko bai so ba to duk wanda ya ce wanda bai kafirta tarika salati ba ya shiga cikin irja'in nan ya ce hadha galidun wa kalamun fihi ya ce wannan kuskure ne kuma magana ce wadda ba a auna ba aka faɗi ta wa guluwun wan hirafin ce wannan kuma guluwu ne wuce iyaka ne kuma kaucewa ne an manhaji ahli sunnati wal jama'a kaucewa ne daga hanyar ahli sunna wal jama'a Ya ce fa inna idza qulna hadha fi unasin mu'asirina fa hiya tatanawalu min babi aula al-awwalina idan muka faɗi wannan magana muka soki cikin mu'asiri na ahli sunna na yanzu dan ba su kafarta murja'a dan ba su kafarta tariku salati ba muka soke su da wannan muka ce sun zama murja'a to ai magana tana baban aula ta shahi magabata su maliku su shafi hanifa su da suka fara magana ko kun gane li'annahum hum sannu hazihi sunnata dan su ne suka sunnanta wannan hanya wanda kowa na da tashi fahimta kenan ya ce su ne malikun wa shafi wa ahmad fi kaulin lahu da imam ahmad cikin wata magana ta shi ma wata magana ta shi bai kafir tariku salatu a cikin wata magana ta shi ya ta akan kafir tariku salatu bal hatta inna ibn battata wa ibnu qudamata yankiruna anna al-imam ahmad yaquluna bi kufri tariku salatu har su kansu inkari suka in an ce malikuna da an ce imam ahmad na da ruwaya ta ta kafarta tarikin salati to musu suka ce a mazabin imam ahmad tarikin salati ba ba kafiri bane kun gane ko wa kathirin min ash-shafi'i to kenan shi sai a ce ya zama murji'i ko kun gane wa kasirin mana shafi'iya da yawa daga cikin shafi'awa illa ma nadara na wani ina ga haka ne ya kamata sai dan abin da ba a rasa ba su ma sun ta akan haka kina almalikiya wal ahnaf wa fihim ulama'un fuhulun malikiya da ahnaf shine mazhaban hanafiya a cikinsu akwai malamai gwaraje alhanabila fihim ulama'un fuhulun su ma hanabila mazamin imam ahmad bin hanbal su ma cikinsu akwai malamai su ma fuhulu ne gwaraje ne inga shanu ne aka ce fal bijini kenan kun gane ko gwarajen malamai ma ya kulu na bi kufar tarikin salati duk ba su yi fatawa da kafircin wanda ke tariku salatu ba su yi fatawa da kafirta shi ba to da sai a ce sun zama murja Hali na kula ha'ula'i kulluhum murja'atun shin muna iya cewa ga dukkan sun zama murja'a aw waqa'u fil irja'i ko mu ce sun abka cikin irja'i hada min al jahali bi usul ahli sunnati wal jamaa ai in aka ce haka wannan yana cikin tsantsan jahilci game da usulin ahli sunna wal jamaa wa min al jar'ati ko jir'ati mu ciya wa min jir'ati allati tastakhiffu ba'da nasi yana daga cikin wani karhin halin da ke sassabtar da wani sashi ma na mutane ko kuma tastakhiffu ba'da nasu wasu yana cikin wani karhin hali na ka faɗi magana mai nauyi bisa ga shugabanni imamai ahlus sunna wal jama'a kana ganin ka ba komi bane kina ganin shi abu ne mai sauki nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah ya ba mu lafiya ya kare mu imanin mu daga mu saki magana da za ta zama matsala a kanmu sai a saalu salis tambaya ta uku hal al-khuruj bi sayfi faqat shin tawaye da takobi ka ɗauki makami shi kadai ne tawaye am al-khuruj yadkhulu ko ko shi tawaye yakan iya shiga fihi yakan iya shiga cikin shi al-kalamu fi wilatil umuri ko ko maganganu na sukak shugabannin musulmi shi ma yana iya shiga cikin kayi kuruji kansu ce malam wani ai kaza ne shi ko malam wani kaza ne shi a dora sukan mutunci shi a dora zuba da mutunci shi shugabawa ne kaza soki mutunci shi shi ma wannan tawaye ne koko sai in ka dauki makami a to ne kuma wannan tambaya sai malam yace aljawab ga amsa ya ce kulluhu min al-khuruji dukkan wanga nau'ukan guda biyu matsayin tawaye yake kuma zanubin su kusan iri ko ne gwargwadon girman shi gwargwadon zunubin da za a baka da daukan makami kana nemi jama'a a yaƙi shugaba da ƙoƙarin zub da mutuncin shi a wurin mm, mm, mabiya da ƙoƙarin su bar kallon mutuncin shi wannan dukan shi nau'i ne na tawaye allazi yasirun nasa bil kalami hada min al wanda ke tada zukatan mutane da wata magana game da suka shugaba to wannan shi ma yana cikin 'yan tawaye na zamni kun gane wanda su ba su dauki makami bane amma su yan taya ne amma na zamani Allah sa kun gane al-ibadiyya man qaadi kenan yahussuna al-jihad suna kwadaitarwa ga ga ayi jihadi lakin ma ya karjuna ya nasa sai dai ba su hita ba amma suna tada zukatan mutane suna zazafa mutane wa ma ya karjuna ba su hita ba fa ula'i al-khawarij al-qa'ad wannan sune khawarij yan tawayen zamani yusammunahum bil qu'adi ana ce musu nazam ne wanda zai karshe bi saifu wanda kuma ya hitar takobi al'amr wadiyun shi wannan an san kowa ne ne huwa kharijiyun wannan shine dan dan tawaye shine khawarij kharaja fi saifi ya hitar takobi fa kullu to ina ne muka tsaya ah tambaya ta nawa ta hudu ne za mu tashi ko mun kare tambaya ta uku wadda ke magana akwai dan tawayan daga zamani shi kuma da baki yake ya ka shugaba yana zubar da mutunci shugabanci na zubar da mutunci shugabanci na musulmi amma dai wani babban malamin da ake saurari a addinin musulunci sai ta neman ya hana mutane sauraron shi ya hana mutane ɗaukan magana shi cewa tana da wani matsayi a addini to ta hanyar haka kun ga yaro sadda biyayya jama'a ga inda suke daure ga ragamar da za su tsira to da shi da wanda ya ɗauki takobi dukkanin su mala ya ce 'yan tawaye ne da wanga da wancan kowane za a ba shi gwargwadon irin girman laihin shi sai mala ya ci gaba a su'alin rabi tambaya ta hudu ya ce innakum tarduna ala kulli sahibi bid'atin ya ce wani mai tambaya zai tambaya ya ce kai shakarabi kuna yin raddi bisa ga dukkan dan bid'a wa mukhalifin liman hajji salafi da kuma duk wanda ya saba manhaji na magabata na gari wa minhum alhali cikin salaf akwai man yaqarril mas'alata wa yastadillu fiha bi hadithin da'if akwai wanda ya tabbatar da wata mas'alar da ya yi hujja cikinta da hadisi mai rauni lakin imam albarbahari ya ce sai dai shi imam Buhari shi kan shi ƙarrara ba'adal masail ya tabbatar da wasu mas'aloli wasta dalla bi ahadisun mawdu'atin wa da'ifatin kuma sai hujja wajen tabbatar da su da hadisai mawdu'ai da kuma hadisai masu rauni fa kaifa tarduna ala man yastadillu bid da'ifi wa tatrakuna min a'immati salaf ya ce bar bahari ya tabbatar da wasu matsalolin da sai hujja da hadisai masu um, maudu'ai na karya da hadisai masu rauni cikin kawo wannan matsaloli tabbatar da wannan matsaloli ya ce kuna yin raddi bisa ga wanda ya yi hujja da hadisi mai rauni kuna kyale daga cikin ayin mata salaf ko da yayi ko da yayi hujja da hadisi maudu'i menene zabi menene bambanci tsakanin wannan wala yace aljawab ga amsa yace ana awwalan yace ni farko dai abin zan tambayar ka ma usallimu farko abin zan tabbatar maka ni ban mi kauya ba ban yarda ba bi annal barbahari ya hatajji bi ahadisin da ifatin au maudu'a ban yarda imam barbahari ba a ce yana hujja da hadisai masu rauni da hadisai maudu'ai. yanzu dai abin da zan fara tambaya ka bayyana lana da'awa ka bayyana mini ne da'awa kawai kai tuku ne kake so wa ma za tankiru alayya me kake inkari kaina ana masu salafa jami'an ni ina mutunta salafus salihi dukkaninsu wala an su ahadan minhu ba zan naƙasa daraja kowa cikinsu ba walhamdulillah na gode ma Allah ma na ruddu illa ala ahlul bidai fakat ina nan akan ka'idata ba ni raddi akan kowa sai dan bid'a yace wa amma salafu allazina urifu bil ikhlas was sidiki wad dini amma salaf wa'anda an san su da ikhlasi a addini sun shahara da gaskiya sun shahara da rikon addini na gaske to wannan ba ne raddi kansu hatta lau aka da'u har ko da za su yi kuskure na tabirhum majurina zan ɗauka su Allah zai ba su lada fi kada yin cikin kuskuren su saboda ba da gangan suka yi ba wurin ijtihadi ne suka yi talababiya saboda ba shine niyyar su ba dan bid'a ka da gangan yake saboda hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhada'a falahu ajran annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin gaskiya alkali ko duk wani mai fatawa idan ya ijtihadi wajen laliban gaskiya dace da daidai yana da lada biyu sadda ya ijtihadi wajen laliban gaskiya da kyakkyawan niyya ya kuskure yana da lada guda saboda haka nake ɗaukar salaf a akan wanga ma'auni ko sun yi kuskure ba zan soke su ba talababiya ce wadda ba wanda ya wuce yi ta mun gane ko to wannan hadisin da ya yi hujja da shi a nan hadisi ne wanda imam bukhari ya hitar da shi cikin sayyid nashi kitab al-itisam bil kitab was sunna Babu ajr al-hakim ta hada fa asaba aw akada wannan baba muslim ya hitar da shi cikin kitab al-aqdiya cikin sayyid nashi babu bayani ajr al-hakim ta hada fa asaba aw akada to sai mu koma sai malam ya ci gaba da ciya shakrabi ya ci gaba da ciya fa iza urifa al-insanu bittaqwa والصلاح والصدق في البحث في الحق ثم أكد هذا مأجور ce sadda da aka san mutum da takawa aka san shi da salaha aka san shi da gaskiya cikin binciken laliban gaskiya to sadda dan daga baya ya yi wani kuskure wannan kawai shi karkashin wancan hadisi yake wanda Allah zai ba lada ne ba ganganye ba kun gane ko amma wannan sai wanda an riga an san shi ga inda ya sa gaba Ya ce amma ahal bida'i amma su yan bida'a fala su ba su bisa wannan hanya hanya su daban ta yi ma Allah ganganci ahal bida'i inna ma bi yattabi'una ahwa'a shakrabi ce su yan bida'a kawai suna biye son zuciyarsu ne suna biye soye-soyen zukatansu wali hada tara ya ce saboda haka zaka ga anna sahibul hawa ma yarjiu za ga dan san zuciya koyaushe bai dawowa ga kuskuren shi ya gyara ko shi ya kahi abin da ya faɗi yana nan amma haza bi nafsihi yarja'u amma dan sunna za ka ganin ya dawo ya ce lokaci kaza da na ce kaza kuskure na yi ga abin da ke daidai ko ka zo ka mai nasiha ka tunatar da shi ko shi tana da kanshi zai dawo amma dan bid'a bai dawo dama da gangan ya buga wannan hanya wa idza qila lahu akadata raja dan ahlus sunna sai dukkan ce kai kuskure ya gane kuskuren shi dawo yake yace hadha shafi'i yarji'u bi nafsi ga imam shafi'i da waye yana da mazhabi kadimi yana da mazhabi jadid wato wanda fatayoyin shi na farko lokacin da ya kara samun ilimin fahimta eh, istinbadin fikihu duk sai da ya koma ya warware wasu matsaloli sai a ce shafi'i ya ce kaza a mazhabin shi kadimi mazhabin shi na dacen sannan a mazhabin shi jadidi ya ce kaza kun gane ko ya ce wa ahmad haka nan imam ahmad yanta min qaulin ila qaulin imam ahmad na tashi daga wata magana zuwa ga wata magana in ya gane kurin shi to mun tuna shi ma abu hanifa cewa ya ce ma abu yusuf ya wai haka ya yaqub ka shaidan ka ya kai yaqub ka ce da abin na faɗi kai ta rubuta ni ina iya faɗin magana yau gobe in ga wadda ta hita in bar wagga jibi ina iya ganin wadda ta hita goben da na faɗi in barta mun gane ko kenan ahlus sunna idan suka ga abin da ke daidai ba su ga abin da suka riga suka faɗa na fatawa ashe kuskure ne dawowa suke amma dan bid'a bai dawo yace ga imam ahmad da ke cirata daga wata magana zuwa ga wata magana ya bahasu an alhaki yana bincike game da gaskiya yace wa akhazan bil adillati domin riko da dalilai na hujjoji ma yal'ab na nafsihi bai yin wasa da kai ne yarji'u dawowa yake kada ya kudi'u wa ya yakan yi kuskure ya dawo fa ya yi muraja'a ya gano kuskuren shi fa yarji ya dawo ya ce abubakar wa gairuhum ga abubakar siddiq ga da wani su duka sukan ce sun yi kuskure lokaci kaza da suka yi kaza yanzu kaza yanzu kaza shi a daidai ya ce to fa da haqqi haula'i allazi na'rifu minhum as-sidqa wal ikhlasa ce mutanen gaskiya wa'anga wanda mun san mun san cikin su da riƙon gaskiya da ikhlasi wa arifu annahum na ila alhaqi kuma mun san su masu gaugawa komawa ne gaskiya in sun gano kuran su haza walau akada irin wannan ko da zai yi kuskure ma'ajurin indana wurin mu bai yi asara ba wanda ma zai samu lada ne dan ba aikin shi bane yin kuskure da ganga walahu manzilatun kuma yana da matsayi yana da daraja wala yadurruhu zalika wannan talaba biya da ya ba ta cutar da shi da komi saboda ba da gangan yayi ta ba muna gane ya jama'a ina muku magana ne don tada mai bacci wani yana bacci sai in kunci na mu kunci kuma sannan sai motsa <laughs> kuma mai wanda ya saurari kasa din ya san kuna ganewa ba wai ana karantar da mutane ba san inda aka sa gaba ba amma ahlul Ya ce amma su yan bid'a yan san zuciya fala su koyaushe suna nan turmin kirya kenan su ba su dawowa shi wai ya riga ya faɗi wai bai warware ba ya ce Allah ta'ala cikin Qur'ani ya ce fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha min hubtiga alfitnati wa btiga atawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah su ne Allah ya nuni akan su ya ce amma su wani cikin zukatansu akwai karkata su ke biyan mutashabihi din Qur'ani dan su gina irin mazhabin su mugu su gina irin mugunyar ɗariƙar su su ke neman hanyar da za su samun fitina a cikin alkur'ani ibtiga alfitin dan neman fitina wa ibtiga tawili da neman wato yaya aikacen wato ayoyi mutashabihai suke alhali yace wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah abinda ba wanda ya san aikacen shi sai Allah Ali Imran aya ta bakwai Allah yace li hadha domin wannan tara ahlul ahwa'i za ka ga yan san zuciya yan bid'a ma yarjiuna ba su dawowa duk irin kuskuren da suka yi kaga wani ya ce shi Allah ne kaga wani ya ce komi ma Allah ne kaga kowace irin magana dai kaga mutum ya faɗi kaga wani ya ce waliyi ya annabi waliyi ya annabawa kaza da irin maganganu din na kuskure amma fa bai dawowa ya gyara komi ya gane wali haza kala domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi yace yace su yamriquna min ad-dini kama yamriqu samu min ar-ramiyya da zai sifanta khawarij sai yace suna zarcewa ai duk yan bid'a ne ko masu zarcewa ne cikin addini wai ganin suka yi addini ne suke kamar yadda za ka halba kibiya ta laci zana ta wuce haka suke wuce a cikin addini sun bi cikin addini amma sun wuce ba cikin shi suke ba sun ba la na ila yawmil qiyamah sannan ba za su dawo ga addinin ba har kiyama ta tashi don haka za a gani yanzu duk wani dan wuce iyaka wanda ya zazafa cikin addini ya zarce ya wuce sai a gan shi har sai ya mutu bai komo ga sunna ba magana manzo Allah ba ta tashi ka bi addinin nan sannu manzo Allah ce duk wanda ya tsananta maka cikin wanga addini sai addini ya gagare shi wata rana sai ya kai inda bai iya dawowa wannan hadisi imam al-bukhari ya hitar da shi cikin sahihu nashi kitab istatabatul murtaddina wal ma'anidina wa qitalihim can cikin majalidi na hudu muslimu ya kawo shi fi kitab zakati a cikin kitab zakati babu al khawarij wa sifatihim to sai mu koma kuma cikin abin nan kenan mala ya ce fal'ana to yanzu almubtadi'u ku sani shi dan bid'a ya ikhwani ya ku yan uwa sawa'an sauri shin duk ɗaya ne dan tawaye ne ko dan zanga-zanga au ayya shakalin ko ko wani irin nau'i ne shi ma yarjiu illa ba za ka ganin ya dawo ga gaskiya ba bid'an nan tashi ta ɗauka makaman tawaye ce bid'an nan tashi ta kirkiro ibada cikin addini ce bid'an nan tashi wace iri ce ba dai za ganin ya dawo zuwa gaskiya ba in ya kauce mata a asharatul adilla fil qadiyya a cikin mas'alar da ke tsakanin ka da shi zaka tattara mai dalilai da suka kai goma ko gomomi da larabawan sun ce asharat suna ambatan lafazin asharat ne gomomi dan nuna kasara dan nuna yawa in zaka tattara mai hujja dubu cikin mas'ala guda to ba zai yarda ba wa ta'ati bi aqwalil ulama ka tattaro mai maganganun duk malaman duniyar ga wa ma yarji ila alhaqi ba zai dawo zuwa ga gaskiya ba hada sha'an ahlul ahwa yace wannan shine sha'anin su yan san zuciya yan bid'a kanka ba ba kanka wahala mala yace asar al-khamis tambaya ta biyar da za ta iya zo ma su hati qauli menene ingancin wadak inna imanal mala'ikati la yazidu wa la yanqusu wa imanal insani yazidu wa yanqusu yartaki hatta yartaki حتى يزيد imanuhu ala إيمان الملائكة hal hada القول sahih in a ingancin wannan hada mutum ya ce lallai imanin mala'iku shi bai karuwa bai raguwa shi tsaye ke wuri ɗaya ba ɗaya yake da imanin mutane ba amma imanin mutum yana karuwa yana raguwa gwargwadon aikin ka na kwarar da gwargwadon sabanka ya ce so da yawa kenan imanin ke hawa yake hawa har imanin mutum ya karu bisa ga imanin mala'iku ce shi wagga magana ingantatta ce a eh, mazhaban ahli sunna wal jama'a ce wani zai yi wagga tambaya ya ce to ga amsa Ya ce la rufe dalilan li hadha kalam ce ban san wani dalili ba akan wannan magana lakin al anbiya sai ce sai dai su annaba afdal min al mala'ika su a wajen farla su ne mahihita bisa ga mala'iku wa salihil mu'minina fil a'mal mun gane ko wa salihil mu'minina fil ma'al makutalfan fihim kenan salihan muminai to wannan cikin makoma su abin yin saɓani ne game da su salihul mumini ne za da kalul jannata su salihan mumini in sun shiga aljanna fil ma'al sun je ga su ya kunu na afadal min mala'ika a lokacin za su yi mala'iku matsayi wa ma fi duniya amma nan a zaman duniya al mala'ikatu afadal min ghairil anbiya mala'iku sun yi duk wani mutum inda ba annabi bane hayyakumullahu alayyum mu addu'a ce Allah ya raya mu rayuwa mai albarka ala ya ce to tambayoyi sun kare alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa hudahu sai qitalul lususi wal khawarij jaizun yakin barayi yan washi da makami da yakin yan khawarij yan tawayi ya halatta a cikin musulunci imam ahmad yayi fakara mai tsawo sannan malam zai kawo shari imam ahmad ya ce وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا أردوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أن أو, أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة الأمور وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز وانا ولا يجهز اصلا ولا يجهز عليه اذا سرع ان سرع او كان جريها وان اخذ وان اخذه اسيرا فليس له ان يقتله فليس له ان يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع امره الى من والله فيحكم فيه امام محمد يتي يا كبراي يا كأنتاواي هلني الشرائع aqida ahli sunna wal jama'a sadda duk barayi ko yan tawayi suka getta ma mutum ga kanshi ko ga dukiyar shi irin tambayar da wani yayi wata rana to yana da dama yana da halacci ya yaƙe su ya kare kai ne ya kare dukiyar shi ya tunkuɗe su daga kanshi da kowane irin iko Allah ya bashi amma bai da dama in sun rabu da shi sun tsere kun gane ko a wutar ko ko sun bar shi bai da dama an yi talabahun ya kama sansu yana neman inda suke bai da wannan damar kenan abin yanzu dai sun an samu abin da kenan sun tai sun shaha mai lafiya kuma ba zai bi sawun su ba ba wanda ke da ikon tsaye da hukunci kan su yan tawaye ko ko haddi ko wani abu da sai shugaba na musulmi kai kai mutum dan hura hula kai baka da wannan iko kai bakin ikon ka kariyar kanka wurin kariyar kanka in ka kashe duk ya da halatta mun gane ko shugaba na musulmi shike da wannan dama laisa li ahadin illa imam shugaba na musulmi shike da wannan dama ko dukkanin shugabannin musulmi suke da wannan dama abin da ke ga mutum dan fara hula shi dai ya kare kan shi cikin inda yake kuma ya yi niyya duk da kokarin da za a yi shi ya zan bai da niyyar kashewa sai in ta kama in wannan mutum ya mutu a hannunka wurin tun kuɗi shiga kanka cikin fagen kokowa ka kai da shi ta yaki. to Allah ya nisantar da shi daga rahama in kuma an kashe shi wanga cikin wannan hali an kashe shi cikin tunkuɗe ɗan tawayen ko ɓarawan daga kan shi ko daga duke shi sai ɗan tawayen ko ɓarawan ya kashe shi ya ce ina mai fata shahada kamar yadda ya zo cikin hadisai da dukkanin athar a cikin wannan babi ya ce abin da kawai yake an umarce shi da ya yaƙi ɗan tawaye ko ɓarawo ba umarce shi da kashe shi ba bale ya bi sawun shi ba ko kuma ya yi da kashe shi ba in ya kwadi ko ya samu rauni kun gane ko in kuma ya kama shi da rai ga hannu nai to bai da damar kashe shi yanzu yan sai ya kai shi ga hukuma kenan ba zai tsaye da haddi kai ne ba abin da kawai za yi sai dai ya mai da al'amarin shi a kai shi wurin hukuma wadda ita ke da hukunci lokacin ita za ta mai hukunci kun gane ko wannan bayanai duka daga imam ahmad kenan matanin littafi sai shakrabi ya ce a sharhu ga sharhi ya ce fa hazihi tafasirin fi qital al khawarij was sa'ilin wal bugati ya ce wannan shine rarrabewar zance a fagen yakin khawarij da da yakin barayi da ke kawo ma hari ko gidanka ko gonanka ko ga dabbobinka ko ga kanka ko ga matarka ko ga ɗanka ko ga ɗiyarka ko ga innarka ko ga ko babanka da dukkan albugat azzalimai masu kawo ma mutum hari wannan tafasilin zance ma'akuzatun min ahadisin anan nabi min ahadisi anan nabi sallallahu alaihi wasallam duka an karbo su ne daga hadisai wanda an karbo su daga manzon Allah alaihi salatu wassalam salahu rajulin wani mutum ya tambaye manzon Allah kala yace ara'aita ina tambayar ka manzon Allah ba na amsa in arada a akaza mali idan wani mutum ya nihi ya kwace min dukiya mi a hukunci mizani kala yace la tu'tihu kakka bashi kana mai kakka ba da abukka kala yace fa in katala ni in koyi shige ni da yaƙi da kishi fa kala ce qatilu kai ma ka shiga da kishi ka shiga da yaƙi kala ce fa in ni in kawai kashe ni kala ce fa anta shahidun a lokacin kai shahidi ne kala ce fa in qataltuhu to kawai ni in na kashe shi kala ce fa nari to shi in ka kashe shi dan wuta ne shi ai kawai an yi sa'a dai da aka samu wannan da <laughs> mun gane ko wannan hadisi imam muslim ya hitar da shi cikin na shi kitabul iman babu dalili ala anna man qasada akaza mali gairihi da gairi haƙin kana liqasidu mahadarar dami wannan baban mahadarar dami fi haqqihi wa in qutila kana fi nari in ka wanka shi dan wuta ne to wannan baban to sai ya ci gaba ya ce da hadisin da ya yi eh, manzo Allah ya ce wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahidun wa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna duna dinihi dinihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi da an zo kawai dan a kashe shi ne suna buga in buga aka kashe shi to shahidi ne wanda aka zo dan a karbe duke shi aka shi dan haka shahidi ne wanda aka kashe saboda addinin shi shahidi ne kun gane ko a ganin su malam Jafar su iya zama shahidai saboda an kashe saboda addinin su wannan hadisin shi kuma Imam Tirmidhi ya hitar da shi cikin kitabin Diyati babu ma ja a man kotila duna malihi fa huwa shahid wannan baba hadisi mai lamba da. daya kala tirmizi haza hadisin hasanin sahihu shi ma sanan eh, na abi dauda hadisin ya zo ciki cikin kitabus sunna baban fi qitalil lususi mun karanta hadisin hadisi mai lamba dubu hudu da dari bakwai da saba'in da biyu Kala shekul albani sahihun asirin albani ya hadisi sahihi kun gane ko wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma kasa ya karu mai taki yace da fadan manzo Allah da yace man qutila duna malihi fa huwa shahidun fa akhrajaha al-bukhari kitab mazalimi wal gasbi babu man qatala duna malihi zuwa ƙarshe muslimu kitab ibani kitab imani babu dalili ala anna man da akhadha mali ghairihi bi ghairi haqqin kana al-qasidu dami fi haqqihi wa in qutila Kala fi lambobin wato wajen bukhari da muslim abin da ya saba na karanta su asalin da ta wanda ke ga hannun mutane ba su da arkam ba su da lambobi to ba sai na kawo lamba hadisin can cikin su su ko su turmizi sai abu dauda zan su lambobi ke ga sunan nasu kun gane ko yawa ta mala ya ce fa'iza utiri alal insani fi malihi au huramihi au nafsihi sadda da aka kai hari bisa ga mutum aka je da ta'adda ga mutum ga dukiyar shi ko ga wani hurumin gona ta ko ga kan shi ko wani abu na duke shi falahu an yi dafa yana da dama yi kariyar kai ne da irin karhin da Allah bashi wa billati hi ahsan amma zai fara da kariya da niyya mai kyau zai fara da hanya sauƙaƙa tukun sauƙa la ya kasirul katala wato ba manufar kashewa farko sai ka in dama ya yi haruru cikin kai kashe ko ya haka ban daga kaga wannan kaga zancen ka ka fara da billati hi ahsan da bai taso <laughs> kenan ya samu ya tafi da ya asan ya fara da tunkuɗe wato wannan da ya zo kawo mai hari ta hanya mahi sauki za a addal amru ila an ya qatulahu idan al'amari ya zan ya kai zuwa ga ya kashe shi fa innahu fi hadhihi halati la yahtamu bi qatlihi to a wannan hali shi dai bai ni ya kashe shi ba wa in qutila fa huwa shahidin in ya kashe shi to shi shahidi ne faddifa'u anil mali wa anil ardi irdi tun kuɗewa ka kare dukiya ko ka kare mutunci wa anin nafsi da kare kai kare kanka za a kashe ka fi misali hazihil ahwal cikin irin wannan halaye a jaza shari'u lil mu'tadi alayhi mai shari'a ya halatta ma wanda aka zo a kama hari an yi dafa an nafsi ya kare kanshi wa mali da duke shi da hurumin shi bal aujaba ba'd al ulama ad-difa' an al huramati kai wani sashen malamai sun ma wajabta sun ce wajibi ne ka kare duk wani abin da ke alhurmarka zaujatihi wa ukhutihi mata ka ce aka kawo hari ko a mata hwade ko wani abin da ya kama da ko yal uwarka ko innaka ko diyarka ko wani abu dai an harimi ya kare abin da yake wani shi ba alaihi wajibi ne kan shi an ya dafa'a an yi dafa an zalika ya kare kanshi da haka fa za ta fa zalika bi adanal asbabi in ya samu kare kanshi da asbabu mahi kusa da bai yi tsanani ba alhamdulillah wa in addal amru in ka al'amari ya kai fin nihaya a matuƙa ila qatalihi fala isma alaihi zuwa ya kashe wancan mutum to bai da laihi wani maqtul da nari shi wancan dan kawo hari da aka kashe shi dan wuta ne in kutul da mu'tadi alai in kai da aka kawo hari kai aka kashe wanda aka kashe an kawo mai hari da duk ga duke shi ko ga matar shi ko ga ƴaƴan shi ko ga wani abu dai nashi fa huwa shahidin insha Allah kazan shahidi insha Allah gurgudan hadisin annabi yani yakunu bi nafsihi qasidan wajha Allah lokacin da zaka tunkara wanda ya kama harin nan zaka tunkare shi kana manufan neman yarda Allah wajen kariyar dukiyarka ko kariyar ranka ko kariyar addininka ko kariyar matarka ko innaka ko tabaraka wa ta'ala neman Allah tabaraka wa ta'ala wa maltaziman bi shar'illahi kuma kana mai lazumtuwa da rikon shari'a Allah Allah ne ya halatta maka azza wa jalla laisa uh, uh, kenan majalisar difa an nafsi ba wai tsantsan kariyar kai ne kawai da aka kwadata ciniya inna mal a'mal bin niyyati abinda li'annal a'mal bin niyati dan su ayyuka duka da gwargwaran niyoyin ake saka musu kenan sai kudurci Allahu abahali wa ajazali bal aujabali ad-difa'a an nafsi wa mali au ajazali zalika ka kudurce cewa Allah ya halatta mini wannan kai yamma wajabta mini in tun kuɗi cutar wadda za a zo mini da ita ga kaina in tun kuɗi ita ga kaina ko in tun kuɗi ita ga dukiya ta ko in tun kuɗi ita cikin abin da aka zo shi mun gane ko to wannan ke fal imam ahmad haka ne ko fal imam ahmad bana hadhihi mas'alata imam ahmad ya gina wannan mas'ala ala hadhihi ahadith bisa ga wannan hadisan wa ya kasudu yana nihin annar rasul sallallahu alaihi wa sallam aba haqitalahu wa lam yabih qatalahu yana nihin manzo Allah ya halatta ka yaki dan tawaye ko ka yaƙi barawo in ya kama hari bai halatta maka kashe shi ba tashin hulku kun gane ko a wurin kariyar kanka ne in ka kashe shi ba da nihin kashe shi bane a a wurin kariyar kai ne ka kashe shi ka gane ko shari'al qitala ya shar'anta kaya kai wani mai shari'a katalau bai shar'anta wato ka kashe shi ba kenan shi ma shugaba na kasa shugaban musulmi in zai yaƙi yan tawaye ba da nihin kishi a wajen kariyar kai ne to duk wanda aka kashe wajen wannan kariyar kai to shi kenan ya tayi a banza a wurin Allah tabaraka ta'ala kun gane ko amma ba ya taya da niyyar kashewa kun gane ya ce fa ta la kai kar yi niyyar kashe shi inna ma tanwi mudafa'atahu kai dai ka ka yi niyya ta tunkuɗe shi ga kanka fa inan dafa alhamdulillah in ka samu ka tunkuɗe shi ya gudu alhamdulillah wa in lam yandafe illa bi qatlihi fal hukmu ma qalahu rasulul karim alayhi salatu wasalam in ya zaba tunkuɗuwa sai da kashewa to hukunci irin abin da annabi ya faɗi ka kashe kenan ko a lokacin in ka kashe kai dai ba wannan niyya da a zuciyarka ba dan ba ya tunkuduwa sai wannan mun gane ko hadal mu'tadi fin nari wanga da ya kawo hari shi dan wuta ne ya kashe shi wannan idza eh, qutila ya kashe shi wannan lokaci wal mu'tadi alai wanda aka kawo hari idza eh, qutila shahidin shi an kashe shi ya mutu shahidi yace wa ka siran asiran fi in ka ya hwado hannunka da rai aw jarihan ko da miki la takadi alai kaka ida kashe shi in da miki ne kaka ida kashe shi in kun kama shi lami laya to yanzu kawai sai ka mika shi ga hukuma baka ce haka kun gane ko laisa laka haqqun an tujhiza alai baka da haƙƙin ka ce ka ida kashe shi idza walla mudbiran ba ka ɗauka guzuri ka bi sawun shi in ya juya baya da gudu laisa laka an tattabi ahu ba ka da ka bi shi in ta ha sharruhu yanzu an tsira daga sharrin shi ya kare tun da ya tsere wahol matalub dama wanga ake nema ya gude ya shaha mutane lahiya imma ba su kutihi tsari'an imma dai ya jari jarihan tare da rauni an mishi rauni ya waɗi wayan ma bi an wallal adabara amma dai juyo baya hariban da gudu ba za ta tabi kakka bi shi sai kawai kana ganin gudun nan da ya salo ni dawowa zai wani <laughs> dawa za ka kama ka dauki <laughs> to sai ka shirya mai wai za su kada jarihan la ziha eh, eh, alaihi kenan kakka i da kashe shi la yajuzu laka zalika bai halitta gare ka haka li anna ya kuni hina izin min al sannan zai zama wani zalunci li annaka umirta bi maqatalatihi dan an umarce ka da ya kashe ne walam umar bi qatalihi ba umarce ka da kashe shi ba shi ma kaga an dan kula da wani abu na haƙi na shi saboda kai yanzu na ajiyar haushi kake ta yi cikin zuciyarka kawai ga mutum na kashewa an ma sauƙaƙa mai <laughs> wa yin waka asiran fiye duka falaisa laka an tilahu. <laughs> in ya faɗo hannunka ba kar dama kashe shi au tuqima alayhi hadda ko kace ka tsaida haddi kan shi bari ma in tsaida haddi kan shi a tarfa'u sha'anahu sai ka daga wato al'amarin shi kenan sha'anin hadal asiri ka daga sha'anin wannan da ka kama cikin yan tawaye ko barayi ka kai shi ila wulatul umuri zuwa ga shugabanni zuwa ga hukuma wa hum allazina yanfazuna fihi hukuman lahi suke iya zartar da hukuncin Allah game da shi aw ma ko duk abin da suke so su yi akai ne yan khalafu eh, ko da sun saba fal mas'udiyyatu alaihim ko da sun saba ma dokar Allah wajen ta'ziri kanshi wajen hukunci kanshi su can masu mas'uliya kansu take surke shugabanni kai yanzu dai ka tsira daga cutarwar shi tunda ka kame shi kun gane ko to wannan kenan to sai la nashhadu li ahadin min ahli qiblati bi jannatin wala narin akida ahli sunna wal jamaa ba mu shaida cewa wani dan aljanna ne ko dan wuta ne in dai cikin musulmi yake dan yana cikin musulmi yana wani yawan aikin shi baka cewa shi dan aljanna ne yanke sannan dan yana wani saban shi baka cewa dan wuta ne yanke in dai ya zama na ahlul kibla yana daga cikin masu sallah musulmi kun gane ko qala sai imam ahmad ya ce wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar narju lis-salih wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-masii eh, al-muznibi wa narju lahu rahmatallahi ya ce ba za mu shaida aljanna ba ga wani ɗaya daga cikin mabuta alƙibla don wani aiki da yake aikatawa ba za mu shaida cewa ɗan aljanna ne ba ko don wani mugun aiki da yake aikata ba za mu yi shaida cewa tabbas ɗan wuta ne ba shi dai mai aikin kwarai muna mai ta tsira muna jin tsoron shi da gamuwa da wasu laifuka na shi sannan shi ko mai mugun aiki muna jin tsoron azaba Allah za su same shi saboda zunubin shi amma muna mai hwatar rahama Allah wannan magana musulmi yake kun gane ko wannan shine aqida ahlus sunna wal jama'a sai shakarabi ya ce a sharh to ga sharhi ga karin bayani ya ce wannan fakara da imam ahmad ya kawo kenan ba ma sai na sake karanta ta ba ya ce illa idza kana kufran sai dai idan mutum kafirci ne yake akai wannan ko za mu ce kafiri ne shi dan wuta ne kun gane ko amma ahlul qibla musulmi in dai har cikin da'irar musulunci yake ba ka yanke mai guncin aljanna ne ko dan wuta ne bisa ga aikin da kake kallo yana yi kana kufran billahi au shirkan billahi fa hadha lahu